Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da yin Allah wadda da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Hamas ta yanke shawarar dakatar da duk wata tattaunawar tsagaita wuta a zirin Gaza. China da Rasha sun gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a yankin tekun Pacific. Shugabannin kasashen duniya da dama sun bayyana ɓacin ransu bayan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ya tsallaka rijiya da baya bayan wani dan bindiga ya buɗa masa wuta a gurin yakin neman zabensa a shihar Pennsylvania. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadda da wannan aika-aika da ya siffanta da abin takaici, yayin da sakataren ƙawancen tsaro na NATO ya ce membobin ƙungiyar za su yi tsaye-tsayin daka domin kare ɗabi'ar da aka san su da ita ta 'yancin dimokuraɗiyya. Shi kuwa shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz bayyana yunkurin kisan na Trump ya a matsayin babban tashin hankali da ke barazana ga dimokraɗiyya. To amma Rasha ta yi kira da ga fadar mulki ta White House da ta sake lissafin manufofinta na assasa ƙiyayya ga 'yan adawa da kuma ƙasashe masu saɓanin manufofi da Amurka. Sannan kuma ta ce ya kamata duniya ta san cewa rayuwar Trump na cikin haɗari. bayan gazawar duk wani kokari da aka yi a baya na hana masa tsayawa takara ta hanyar yin amfani da kotuna ita kuwa china ta ce tana bibiyar lamarin sau da ƙafa. Ƙungiyar Hamas ta ce ta yanke shawarar dakatar da duk wata tattaunawar tsagaita wuta a zirin Gaza. Kwana guda bayan harin da Isra'ila ta kai wa wani shugabanta, kamar yadda wani jigo a ƙungiyar ya sanar a wannan Lahadi. Ƙungiyar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bayan kisan Falasɗinawa 92 da Isra'ila ta yi a jiya Asabar a sansanin 'yan gudun hijirar almawasi da ke kudancin Gaza a tsakanin birnin Rafa da Kan Yunus. Sai dai Isra'ilar ta musanta kisan fararen hular da ake zarginta da aikatawa. inda ta ce dukkanin waɗanda ta halaka 'yan ta'adda ne na ƙungiyar Hamas da suka killace gurin da ta kai wa hari. a ɗaya ɓangare kuma hamas ɗin ta ce babban jami'in sojinta muhammad daif da isra'ila ke ikirarin halakawa na nan a raye kuma yana ci gaba da jagorantar ayyukan rundunarta ta alkasam rahotanni da ke fitowa daga siriya na cewa isra'ila ta kai jerin hare-hare da sanyin safiyar wannan lahadi a birnin damascus da kewayensa da ta hallaka soji guda tare da jikata waɗansu sojoji uku Kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya na Sana ya ruwaito wata majiya ta tsaro na cewa an kai waɗannan jerin hare-hare ne ta sama. Sannan kuma sojojin ƙasar sun yi nasarar lalata wasu daga cikin makamai masu linzami da Isra'ilar ta cilla. Majiyar ta kuma ƙara da cewa an ƙaddamar da hare-haren ne daga yankin Gollan na Siriya da aka mamaye. kuma galibi sun auna sansanonin soji da ke kudancin ƙasar da kuma wani gini da ke birnin damascus fadar gwamnati. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Kasashen China da Rasha sun gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a yankin tekun Pacific. Sai dai a cikin wata sanarwa da ta fidda a wannan lahadi ma'aikatar tsaro ta Beijing ta ce sun yi atisayen ne ba da nufin yin barazana ga wata ƙasa ko wani abokin gaba ba. Sanarwar ta kuma ce atisayen sojin ba shi da nasaba da takun sakar da suke yi da ƙasashen yammacin duniya. ko yakin Ukraine ko kuma zaman doya da manja da Beijing ke yi da makwabtanta na yankin tekun kudancin China. Sai dai amma sanarwar bata bayar da cikakken bayani ba kan manufofin atisayen da hanyar da jiragen ruwan yakin suka bi da ma yanayin makaman da aka yi gwaji. Kasashen biyu dai sun shafa fiye da shekaru goma suna ɗasawa da juna, kuma dangantakarsu na da nasaba ne da muradinsu na bai ɗaya. ne da ya jibanci rage karfin tasirin siyasar amurka a duniya da maraitan wannan lahadi za a karkare gasar cin kofin kasashen turai ta euro 2024 wacce jamus ke karbar bakunci inda za a fafata a wasan karshe tsakanin ingila da ke neman kofin ruwa a jallo tsawon shekaru 58 da spain wacce za ta iya zama ƙasa ta farko da ta taɓa lashe kofin har sau hudu karawar da za a fafata a filin wasa na olympics da ke birnin berlin za ta kasance mai matukar sarkakiya ga kasashen biyu duk da ma ingila ta fara gasar ba tare da nuna wani abin a zo a gani ba yayin da ita kuwa roja ta spain ta nuna fuska mai kyau a tsawon gasar tare da lashe dukkanin wasannin da ta buga to amma ba nan giza ke saƙa ba domin masu sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa sun ce komai na iya faruwa a wasan da za a buga da kimanin karfe 8 na wannan lahadi agogon najeriya da nijar wato karfe 7 agogon gmt da ghana da kuma burkina faso to ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai kuma a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya dw afirka a mako to madalla A cikin shirin na wannan mako za ku ji shirin da Jamus ta yi na kwashe sojojinta da ke jamhuriyar Nijar, kwaji ko mai zafi. A Najeriya kuwa kotun kolin ƙasar ce ta sakarwa ƙananan hukumomi mara bayan da ta kwato su daga hannun jihohi kan batun samun 'yancin sarrafa kuɗaɗensu. Su ku 'yan majalisar dokokin Kamaru ƙarin wa'adi suka baiwa kansu kamar yadda shugaban ƙasar Paul Biya ya nema. Za mu ji halin da ake ciki kan yakin basasar ƙasar Sudan da ke neman ɗaiɗaita ƙasar. har ma da ziyarar da tawagar majalisar dokokin jamus ta kai kasar ghana sunana abdulkarim muhammad abdulkarim sai ku gyara zama don jin gundarin shirin mu fara da batun da jamus ta yi na sanar da shirinta na rufe sansanin sojin samanta da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar biyo bayan gaza cimma matsaya kan ka'idojin tsawaita izinin zaman sojojin a barikinsu na yamai wakilin salisu bukari ne ya aiko mana da wannan rahoto a baya dai an samu kware-kwaryar jituwa tsakanin hukumomin na nijar da kasar ta jamus dangane da ci gaban kasancewar sojojin na jamus a nijar amma yanzu bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar bisa dukkan alamu dai ba samu wata jituwa tsakanin ɓangarorin biyu ba wanda hakan ta sanya hukumomin tsaron na jamus sanar da cewa jamus za ta dakatar da aiki na wannan sansani nata na sojin sama nan zuwa ƙarshen watan agusta mai kamawa sai dai masana harkokin diflomasiya irin su honorable mutaru usman tsohon ambasada kuma tsohon dan majalisar dokoki a ƙasar ta Nijar na ganin cewa janyewar ba ta rasa nasaba da rashin bada rigar kariya ta shari'a amma kuma duk da haka a cewar shi dakatar da hulɗar soja bai hana waccan hulɗa ta diplomasiya. wannan wanda suke da ita kadai diplomat ne su ma diplomat kin dan saboda abin da ake musu a nan su na kasashen waje mu ma namu wanda suke kasar su ana musu kenan cuɗa ni in cuɗa ka shi kuma wannan wajen sojina kaga Nijar bata da sojoji a Jamus bata da sojoji balle a ce abin da muka musu su ma su mu a can shi kuma hulɗa ta wajen soji dan babu ita bata hana a yi hulɗa ta diplomasiya tunda jamus suna da jakadansu a nan nijar muna da jakadanmu a berlin sai dai da yake magana kan wannan batu alkasim abdulrahman masani kan harkokin tsaro ya ce da wuya dama cikin yanayin da ake ciki sojojin na jamus su ci gaba da tsayawa tamkar ba a yi komai ba alhali kawayenta na nato irin su faransa da sojojinta suka fice da kasar ta nijar da kuma amurka da yanzu ke kwashe nata sojojin koma da yake a cewar shi ko jamus din ta ɗauki sojojinta ba dai mugunyar rabuwa suka yi da kasar ta nijar ba da ke babu wani abu wanda ya hito haza wanda ke ga dalili ko kuma ga matakin da aka haye dalilin wannan magana ta hito haka amma dai ana iya cewa ba mummunan rabuwa ba ce suka yi tunda kusan kowane bangarori sun yaba alaƙoƙin da suka yi tsakanin su ko ya kasance ta hanyar sansanin horar da sojoji na musamman wanda ke a garin tiliya wanda yanzu ake horar ma da sojoji na wasu ƙasashe kuma ina ga wannan abun haka za su ci gaba da gudana tunda wata turba ce aka hau sabuwa Tuni dai masu sharhi na ganin cewa Jamus da sauran kawayenta na kasashen yamma ba su yarda da yadda hukumomin Nijar ɗin ke ƙara kusantar Rasha da Iran ba, kuma a cewar Abbas Abdulmumini mai sharhi kan harkokin tsaro lalle ne a ganin shi ana iya sasantawa da jamus muddin dai za ta yarda da sharuɗan da hukumomin na nijar suka gindaya jamus tana ɗaya daga cikin ƙasashen turai da ba su nuna ba wani mugun hali zuwa ga nijar tabbas ana iya hulɗa da ƙasan jamus idan jamus ta yarda da ƙa'idodin da nijar ta tsara kuma kamar akwai sojan rasha akwai sojan iran akwai na turki ko kuma su ne ke sa jamus kuma nijar ta ce a ci gaba da yarjejeniya za ta iya taƙi saboda ganin cewa da ba ta iya zama tare da su bambancin da ya kamata a nan ga shine kamar sojan rasha da annanan ga ba sojawa ba ne kamar irin wanda ake ce ma baganar sojawa ne na ƙasa kenan ana iya hulɗa da su ya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa ko wani martani daga hukumomin na nijar kan wannan batu na dakatar da aikin rundunar sojojin saman ƙasar ta jamus a nijar kuma ko da na tuntuɓi ɗaya daga cikin mashawarta a fadar na shugaban ƙasar ta nijar ya ce muddin dai a hukumance gwamnati bata hito ta yi magana ba to babu wani wanda zai ce ofan kan wannan batu mai tarin muhimmanci ga ƙasashen biyu ba salisu bukari DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. Ita ko kotun kolin Najeriya ta zartar da hukuncin baiwa daukacin ƙananan hukumomin ƙasar 774 cikakken 'yancin sarrafa su, tare da haramtawa gwamnoni ikon karɓar kuɗaɗen lamarin da ya kawo ƙarshen asusun haɗin gwiwa da gwamnonin ke yi tare da ƙananan hukumomi wanda ya jima yana haifar da takaddama. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris. wannan hukunci da kotun kolin najeriya ta yanke ya nuna cewa kanwa ta tsami domin kuwa kotun ta ce ya sabawa dokar tsarin mulkin najeriya gwamnonin jihohi 36 na kasar su karbi kudaden kananan hukumomi don haka daga yanzu kai tsaye za a rika aika musu da kudadensu mai shari'a emmanuel agum da sauran alkalai guda shidda ne suka yanke wannan hukunci a karar da gwamnatin tarayyar najeriya ta gabatar barista muzammil yahaya ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka gabatar da karar. kamar yadda kowa ya sani wannan shi ne kotun ƙarshe babu ɗaukaka ƙara ne za a bi abin da kotu ta faɗa. dama dai gwamnatin najeriya ce ta kai gwamnonin jihohi talatin da shida na ƙasar ƙara a gaban kotun kolin inda ta buƙaci a baiwa ƙananan hukumomin cikakken yanci kamar yadda yake kunshi a kundin tsarin mulkin najeriya na tara, domin duk da samun ƙarin kuɗaɗe ga ƙananan hukumomin bayan janye tallafin man fetur gwamnatin najeriya ta yi gwamnoni ne ke murkushe kudaden da ake aikawa inda talauci ke ƙara bayyana a fili a matakan ƙananan hukumomi da ya kamata a ce najeriya ƙasa ce matakan gwamnati uku tarayya jihohi da ƙananan hukumomi kuma dukkaninsu suna cin gashin kansu alkalai sun yi amfani da hujjoji 27 da suke a tsarin mulki ne wajen yanke wannan hukunci barista aliyu anas mai goro ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka kara gwamnonin jihohin najeriya a wannan shari'a bayan da za mu iya yi saboda sun kawo hujjoji federal government ta tura kuɗi directly ma local government ba turu gwamnoni ba so mu ba mu isa mu ce ba su isa ba saboda sunan kotun koli ne ba wani maganar wani kotu kuma sai dai kotu Allah ya sa so amma dole ba za mu ce Allah ya san ba amma mun yadda da abin da suka fara. shekara. A baya dai an sha yunkuri ta hanyar amfani da majalisar dokoki wajen yi wa tsarin mulkin gyaran fuska domin baiwa ƙananan hukumomin cikakken 'yancin cin gashin kansu amma gwamnoni na kafar ungulu akan wannan al'amari abin da ya sanya shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bi ta kotun koli domin gani ya kai ga cimma hakan. Honorable Muktar Dahir Gora shine Darakta Janar ko mataimakin shugaban kungiyar kananan hukumomin najeriya da suka daɗe suna gwagwarmaya akan wannan batu gaskiya mun ji daɗi kuma mun gode kuma muna yaba wa anthony general kuma minister of justice na tarayyar najeriya da ya ɗauki wannan abu ya kai supreme court kuma kotu yau ta hukunci dama dokanan da akwai ta amma gwamnoni ne suke murɗe ta inda take yi musu daɗi suke yin abin da suke yi ƙananan hukumomi za su yi yanci tsaro zai tabbata sannan kuma za a samu dama da walwala kowane tanaji kotun ta yi a kan naɗa shugabannin ƙananan hukumomi na riko da gwamnoni kan fake da shi su zaɓi waɗanda suke so ta yadda za su iya ci gaba da karɓa kuɗaɗen abin da ka iya kawo cikas har ila yau ga barista muzammil yahaya kotu ta ce wannan ba tsari ba ne kuma kowa ya sani kantoma ba demokaradiyya ba ne kuma haka kotu ta ce nada kantomomi ko kuma a kowane suna in ba demokuraɗiyya ba ne bai daidai da wannan doka na constitution da ya providing ba fiye da shekaru 20 kenan da ya ana fafatawa akan wannan batu kafin kaiwa ga wannan mataki da 'yan najeriya ke ɗoki zai iya sauyar da al'amura ke gudana tare da samar da sauki a yankunan karkara wais abubakar idris dw hausa daga abuja najeriya To a makon da muke bankwana da shi ne dai 'yan majalisar dokokin Kamaru suka amince da ƙudurin dokar ƙara wa'adin aikinsu da shugaban ƙasar Paul Biya ya shigar gabansu. Wannan doka ta tayar da hankalin 'yan siyasa da dama, musamman ma ɓangaren 'yan adawa. Zakar Sado na ɗauke da ƙarin bayani a kai. da farko dai wa'adin 'yan majalisar dokokin kasar kamaru zai zo karshe ranar 10 ga watan maris 2025 sai dai shugaban kasa fulbiya ya kara har zuwa 30 ga watan maris 2026 shugaban ya yi hakan ne domin a fifita zaben shugaban kasa da aka shirya gudanarwa a watan oktoba 2025 sai dai ba karon farko bane da tarihin zabuka na 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumi a kasar ke maimaita kansa ba karo na uku kenan a jere da fulbiya ke kara wa'adin 'yan majalisar kasar 180 sakamakon rashin isasshen kuɗi a asusun gwamnatin kasar kamar yadda jaridar cameroon tribune ta gwamnati ta sanar a babbar shafinta duk da cewa 'yan siyasa ɓangaren adawa kamar kofit adamu ya kalubalanci matakin na fulbiya wanda a cewarsa domin hana wasu jami'un adawa shiga zaɓuka masu zuwa ne. Ce n'est pas la première fois qu'on proroge les mandats des ba kan farko bane da ake kara wa'adin zabuka yan majalisar dokoki amma ina so na ce na wannan shekara na da wani kallo na musamman wanda da alamar neman yi wa kalandar zaben kasar gyara fuska domin sanya wasu manyan jam'iyyun adawa cikin mummunar hali ba za mu iya yarda da haka ba a matsayina na mai kishin ƙasa kuma mai mutunta demokradiyya l'expérience que j'ai de la politique c'est tout simplement que euh, chaque fois vous allez remarquer a sanin da na yi wa siyasa a yaushe za ka lura cewa zaben shugaban kasa ake fara gudanarwa kafin sauran zabukan me yasa haka saboda kawai kokarin ganin cewa an zaɓi shugaban kasa wannan shine mafi muhimmanci a wajen su bayan sun yi zaben za su yi amfani da wannan damar da suke da ita domin kwace kananan hukumomi bayan haka kuma majalisar halin da ake ciki kenan tun tsawon lokaci

c'est simplement parce que duk ta tada hankula da kuke gani ya samu asali ne daga magoya bayan farfesa Maurice Kamto inda suke cewa saboda katse musu hanzari aka shigar da wannan doka mun gaya musu cewa ba haka abin yake ba ba za mu iya katse masa hanzari da wannan dokar ba domin bata gano shi ba da ya riga ya faɗa a gaban jama'a ina sani ya ce yayin da na janye kaina daga shiga zabukan 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi yana da sakamako kuma na ɗauka a kaina a dokar kasar ta tanaji cewa shugaban kasa na iya ɗaukan mataki sakamakon matsayin da yake da shi idan ya hango wata matsala da za ta iya hana sai hancin zaɓe yana iya dagewa zuwa wani lokaci zakari sadu dw hausa daga Duwala, Kamaru. A ƙasar Masar kuwa taro aka gudanar don lalubo mafita dangane da yakin basasar ƙasar Sudan da aka shafe watanni goma sha hudu ana gwabzawa tsakanin ɓangarorin sojin Sudan kan neman madafin iko. Ga Mahmud ya yi azara ƙarin haske daga alƙahiran Masar. taron da ƙasar masar ta shirya shi tare da haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa da ta tarayyar afirka ya samu halittar bangarori mabambanta na 'yan siyasar ƙasar ta sudan da ma jami'an diplomasiya na ƙasashen da ake zargin na da hannu wajen dagula lamura a ƙasar ta sudan kuma kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ta masar dr badar abdulati ke faɗi manufarsa shine ɗaukar dukkan matakan da suka wajaba don kawo ƙarshen rikicin da ke addabar ƙasar ta sudan masar na yin kira dangane da wannan batun na sudan ga dukkanin masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan yankin namu da ma duniya baki ɗaya da su ƙara matsakaimi don kawo ƙarshen yakin sudan duk da cewa manyan jagororin sojin da ke gwamza yaƙi a sudan ba su halarci taron na birnin alkahira ba sai dai wasu daga cikin bangarorin siyasa da ke goyon bayan su sun bayyana wasu daga cikin hanyoyin da suka yi amanar cewa za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen rikicin abdallah hamdok tsohon firaministan ƙasar ta sudan ya ce muddin duniya ba ta gamsar da bangarorin da ke yaƙi a sudan kan cewa babu wanda zai yi nasara da ƙarfin hancin bindiga a ƙasar ba to za a jima ba a kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ba. Fi hazihi harb wa hazihi karisa wa hazihi azma lasna muhaidin. Ya ce dangane da wannan yaƙin da ake gwabzawa a Sudan da masifar da muke cikinta ba mu yadda mun zama 'yan ba ruwanmu ba mun yi ta ƙoƙarin shiga ɓangarorin biyu don sasanta su a siyasance yadda muka yi nasarar gamsar da bangarorin 'yan tawaye na rsl amma a bangare daya dakarun sojin sudan suka yi fatali da wannan ta yin. taron na birnin alkahira da ya samu halartar kusan illahirin bangarorin da ake zargi da yin katsalandan a rikicin na sudan kan iya zama wata sabuwar matashiya ta cimma matsaya tsakanin su kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ta sudan ba tare da su ya yi asarar manyan muradinsa na raɗin kansa ba mahmud yaya azar dare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar. To anan kuma Majalisar Dokokin Jamus ta isa kasar Ghana don bin diddigin ayyukan da kasar ta gudanar bisa tallafin da Jamus ɗin ta bayar, kamar yadda wakilar mu Ramatu Abubakar Jawundo ta aiko mana. A shekara ta 2022 kayayyakin da Jamus ke fitarwa zuwa Ghana sun kai euro miliyan 375 yayin da na Ghana ya kai euro miliyan 292. 'yan majalisar dokokin jamus shida ne dai ke birnin accra domin ganin tasirin aiki da gwamnatin su ta samar ga rayuwar 'yan ghana kamar yadda shugaban tawagar christoph hoffman ya shaida the task of this mission is to look at manufar wannan aiki shine duba kowane irin aiki ake yi a nan waɗanne sassa ne ake tallafawa shin muna wani abin kirki shin muna wani abin da bai dace ba ta yaya